فيها فاكهة والنخل ذات الأكوان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1447 wanda kuma ya dace da 22 ga watan biyu miladiya 2026 muna cikin suratul rahman mun fara wannan sura wannan sura suratul rahman a bisa saukar surorin alƙur'ani ita ce sura ta arba'in da uku ta sauka bayan suratul furqan kafin suratul fatir kuma malaman addul ayi wanda suke lissafin ayoyin surori sun yi sabani dangane da adadin ayoyin wannan sura mai albarka malaman sham da kufa sun tafi akan cewa ayoyinta takwas ne domin su ar-rahman aya ce a wajensu to su kuma malaman makka da madina sun tafi akan cewa ayoyinta bakwai ne cif-cif saboda ita ar-rahman ba aya ce sai an haɗa da al qur'an su kuma malaman basra sun tafi akan cewa ta saba'in ne da shida domin ba su iya ar-rahman a matsayin aya ba sai an haɗa da al qur'an to sannan kuma min narin ba su lissafa shi aya ba sai an haɗa da wani hatsun falatan tasiran to saboda haka amma a rubutu a yanzu za mu ga ita ce aya ko ko sura ta hamsin da biyar a bisa jerin musafi in ka soma daga suratul fatiha mun soma bayanin lokaci mana halinsa a jiya Allah ya ce ar-Rahman Allah shine mai katafaren jin kai <clears throat> jin kan da ba shi da iyaka wanda ya haɗe na kirki da ba na kirki ba sai ya ce allama alƙur'an Allah shi ne wanda ya sanar da alƙur'ani mun yi bayanan malamai wa Allah ya sanar wasu suka ce ana nufin mala'ika jibrilu wasu suka ce ma'aiki sallallahu alaihi wa wasu kuma suka ce ana nufin dukkan yan adam da maki ɗaya wanda Allah ya sanar da su kamar yadda mun yi dogayen bayanai akan wannan ajiya kuma in muka duba sanar da alkur'ani shine majinkirci akan halittar ɗan adam sai da aka halitta ɗan adam sannan aka yi wahayin alkur'ani Kama saboda wahayin alkur'anin ya fi shi halittar muhimmanci domin duk ɗan adam ɗin da ya zamo bai da ta'alim na alkur'ani ƙur'ani baya ya tattare da shi ta wannan mutum ba shi da amfanin komai a rayuwa da shi gara babu shi wadda kada zara ana da ja'an na makasiran minar jini wal insu da hun kulubun na ya tsohu na biha wadda hun na yi wuturu na biha wadda hun na ya tsimahu na biha wadda ika kal'an an bada hun abal wadda ika hun mulu zafi <clears throat> Allah ya ce mun halitta saboda wutar jihar na ma'azan Allah a jihar na yace da yawa daga cikin mutane da kuma ainihin aljanu me yasa suna da wato abin nan idanuwa da ba sa ganin gaskiya da su suna da kunnuwan da ba sa jin gaskiya da su suna da zukatan da ba sa fahimta alheri da su Allah ke ta waɗannan kaman dabbobin gida suke bal sun fi dabbobin gida fashewa Allah ce wannan su ne to Allah sai yace khalaqal insan sai yace allamahu albayan Allah shi ya sanar da dan adam bayani wato idan muka duba shi sanar da dan adam bayani zai dauki ma'ana biyu ko dai ana nufin shi ɗan adam kankin kansa Allah ya sanar da shi yadda zai furta muradinsa ya faɗi manufarsa wadda yake so ko dai ya aikata ko kuma wani sai aikata abinda Allah bai yi ma sauran dabbobi wannan nemar ba babu wata dabba wadda za ka ce ta takallamu bi kalamin yufham dukkan wadda za ka samu sai rika ce miyau inda yake wace wannan shine abinda za ka ji tana faɗa akuya mun san kukanta tunkiya an san kukanta kowace dabba an riga an san kukanta amma ɗan adam Allah subhanahu wata'ala sai ya nufin tashi, da ainihin bayani kun ga Allah da kansa yake allama hul bayan Allah da kansa shi ya sanar da ɗan adam bayani sanar da ɗan adam bayani yana da ainihin fuskoki masu yawa fuska ta farko Allah ya sanar da ɗan adam kamar yadda na faɗa yadda zai faɗi manufasta ya isar da saƙon da yake so ya isar isar da saƙon nan ko ya zamo da harshensa ya furta ko kuma ya rubuta yanzu akwai wanda zai zo yana da wata buƙata bakinsa gum sai ya rubuta ya miƙa ma da ka karanta ka san abin da yake so sai ka aiwatar masa kai ma wani Allah ba tare da ka ce komai ba to wannan ni'ima ce wanda ba ta misaltuwa da a ce yadda Allah ya yi mu da yawan bukatu kuma bai yi mana ala da za mu iya isar da wannan bukatun namu ba to da mun zamo a cikin wahala sannan hali na biyu Allah subhanahu Ta'ala ya sanar da mu yadda muke gane sakonni daga wanda suke isa mana da sakonni domin yanzu hmm. zai yiwu ɗanka ko matarka ko yaranka ko wani abokinka za ka yi shiru ya rattaba maka bayanai kaza kaza kaza kaza kaza kaza kuma ka fahimci me yake so ka ga yanzu inda a ce kai ka san yadda za ka isar da saƙonka duk abin da kake so za ka yi isarwa amma kuma wani in yi maka bayani baka san me yake so ya ce ba nan ma ni'ima ta rabu to amma sai ya sanar da kai yadda za ka furta muradinka kuma a gane kuma ya sanar da kai yadda ɗan uwanka zai isar da sako zuwa gare ka nan ma ka gane to ɗan adam shi kaɗai Allah ya yi ma wannan banda wannan ita kanta fuska tana ɗauke da bayani da take isarwa ko ba a ce komai ba ɗan adam yana cewa labarin zuciya a tambayi fuska da ka ga walwala da annashuwa a fuska to ka san akwai farin ciki tare da mai wannan fuska amma da ka gan shi a murtuke to ka san ba kanta babu labari shi yasa Allah ya ni'imta maka kamar yadda na faɗa a baya mu ne muke dariya mu ne muke kuka duk dabbar da ka sani baka san dariyarta daga kukanta ba baka san fushinta daga ainihin walwalarta ba sai dai ka ganta a yadda Allah subhanahu wataala ya halicce ta duk abin da zai dame ta kila idan mai zafi ne za ka ta yi ƙara da bakinta wannan sako take so ta isar kun ba lallai idan aka ji a san me take so ta ce ba amma dai an ji wani sauti ya fita tattare da ita to wannan ni'ima ce Allah subhanahu wa ta'ala yi wa ɗan adam shi yasa wani mai hikima ke cewa lisanul fata nisfun wa nisfun fu'aduhu falam ya baka gairul wasa gairul abin gairul wasfi lidammi wal lahmi yace lisanul fata nisfun shi ɗan adam rabinsu shi ne harshen sa wa nisfun fuadu rabi kuma shine zuciyar ɗan adam shi sau ne ce almar'u bi asgharihi shi ɗan adam ana gane matsayinsa da darajarsa da wasu ‘yan ƙananan halittu da suke jikinsa shi ne ƙalbihi wa harshen harshenka ba zai ɗauki kashi ɗari a cikin adadin tsokar jikinka ba amma kuma da harshen ka ake gane kai mutum ne mai natsuwa ko marar natsuwa mutum ne wanda ya san ya kamata ko wanda bai san ya kamata ba domin falatatul lisan abin da yake fita daga harshe to shi kin dan adam to shi sawanta yake cewa lisanul fata nufin wa nufin fu'aduhu yace falam yabqa wato abin nan illa a gaira wasfi illa alwasfi lillahi ba abin da ya rage in ka cire biyun nan sai dai ka ce ga hoton jiki ko kuma ainihin jinin jiki su kenan kawai ma'ana mutum ya zama mai ba shi da wani amfani ana ganewa ko to shi ya sanya suke cewa al-insanu makabu'un tata lisanihi fa'iza ta kallama zahar ɗan adam yana rufe ƙarƙashin sa, in bai furta ba baka san waye shi ba fa'iza ta kallama zahar amma da ya buɗe baki to lokacin ne za ka iya gane cewa mutum ne ko mutum mutumi wani kana ganin mutum ne ashe mutum mutumi ne lokacin da za ka je wata katobara ka ji magana ta rashin sanin kan gado ko rashin sanin makamar rayuwa ta wannan harshe da Allah ya mana na isar da sako ni'ima ce shi yasa Allah da kansa ya ce wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum yana daga cikin dalilan kudura Allah subhanahu wata'ala halittar sammai da kasai da kuma sabawan launin jikinku da kuma ainihin harsunanku za ka ga mutane launin jikinsu iri ɗaya yanzu ka ɗauki abin da ya shafi afirka tamu za ka iya ganin ƙasashen afirka ƙasa ɗaya a cikinta akwai yarurruka sun haura goma ko ashirin kuma duk baƙaƙe ne kuma ɗan ƙasa ɗaya ne kuma harshen nan in ka duba wato awansa kusan girman su ɗaya kaɗan ne na wani zai fi na wani to amma abinda wancan yake faɗa wancan baya ganewa in bai koyi yaran ba yanzu kamar larabawa a saudiya wanda ba su fahimci wato ainihin bakaƙen mutane ba suna ganin duk baki baki ne kuma yaran su yi ɗaya shi yasa idan suka ga wani baki yana wata kwaba in sun kai baki ne sun ce kai ka gyara masa ka faɗa masa abin da yake ba daidai ne wani ya taɓa mun wannan ne wani ɗan Senegal yana wani abu sai ka da Allah wannan ai masa nasiha kaza kaza nake to ainihin ban san yaran sa ba sai ke ta mamaki a ni baki shi baki wai kuma ba ma gane a rai fa Allah subhanahu wata'ala ya faɗa waqtilafu alsinatikum wa alwanikum shi yasa zaka ga daga cikin ni'imar da Allah yake wa dan adam wadda ba halitta da Allah yi wa in aka halitta ɗan adam ko ku aka haifi ɗan adam aƙalla zai shafe shekara biyu ko ƙaranci ɗaya da rabi kafin ya furta yare wannan damar da Allah ya ba shi ya dunga rikodin ɗin abubuwa ya dunga rikodin ya dunga rikodin kuma yadda zai tashi da yaren wannan bi'a ko na society da ya girma a ciki da za ka ɗauko ɗan china wanda aka haifa yau ka kawo shi garin nan ya rayu zai tashi ka ji magana sosai ba za ka ji yana magana da hanci ko wani kaza kaza da sauransu ba magana za ka ji ta hausawa eh har za ka ji maganarsa haka da za ka ɗauki ɗan garin nan da aka haifa yau ko mai wuce watanni ba ka kai shi ƙasar china to shi ma yadda ka ji suna ya ka zai layi domin shi ne abin da ya ji shi ne ya ƙwanƙwasa kunnensa kuma shi ne ya saba ji shi ne ya yi rikodin kuma dama ce Allah ya ba ɗan adam ya koyi yarurrukan da ba nasa ba lokacin da muka je jami'a akwai ɗaya daga cikin manyan malami wanda ba mu riske shi ba an ce mana gangariyan yare da yake biya kai goma sha takwas kowanne idan zai yi magana da shi sai ka ɗauka wato nonon mahaifiyarsa ne yaren kamar girkanci ya iya tsohon girkanci da kuma sabon girkanci duk wani yare wanda ya tsoho da sabon ya iya shi sosai kaga wannan ni'ima ce Allah subhanahu wataala yake yi wa ɗan adam wanda babu wanda Allah ya ma wannan to shi yasa sai sai khalaqal insan Allah shi ya halitta ɗan adam allamahu al-bayan kuma shi ne ya sanar da shi bayani sannan daga cikin bayani da Allah ya sanar da ɗan adam za ka ga zancen ɗan adam wani suke duk wani yare aune yake cif cif da ka zo ka furta shi ba daidai ba to ɗan yaren zai ce anya wannan kuwa ila yayi misali yanzu ƙari da rage da da rashin ja. yanzu ina kwana ina kwana haka yake da za ka ce ina kwana Ta ta kai wannan ko bahaushe ne ko ko matsala gare shi ko ya ce ina kwana na masu ta kai wannan ko ya yake to in kuma zai ce ina kwana kaga shi ba ya ce wannan dai ina a rubuce karanta ba bahaushe ba to Allah ya yi zancen dan adam a tsare wato da za ka sami wanda so kanta ilimin aswad akwai ilimi mai cin gashin kansa sunansa ilimin aswad za ka ga yadda Allah ya yan adam wasu maganganunsu jan numfashi ne duk magana da za su yi numfashi za su ja a cikin kirjin su wasu kuma duk magana su firzawa ne wasu kuma ja shigarwa da fitarwa to mu hausawa shigarwa da fitarwa ce magana ka wata shiga za ta yi wata kuma fitowa za ta yi wannan ni'ima ce Allah subhanahu wata'ala yi wa bayi in kace zaka yi magana akan harshe abu ne wanda yake mai gashin kansa saboda haka Allah ke cewa allamahul bayan Allah sai san da dan adam bayani yanzu ku duba wannan ni'imomi manya manya guda uku da Allah ya zana da yace arrahman rahman sai sai allama al wannan ka ta fari yan ni'ima ce wadda haƙƙi harshe ba zai iya ba Allah haƙƙin godiya ba sannan sai ce halakar insan shi ma khalqul insan bai watsi ba wai karama ba sannan kuma allamahul hulbaya da a ce an halitta ka baka iya magana ba to nan ma za ka yi cewa ainihin ka baya to sannan sai Allah lafi a shamsu wal kamaru bi husban yace da rana da wata suna tafiya a bisa wani lissafi na cikakken tsari rana da watan nan da za ka samu mai ilimin falaki ya ce ya maka magana a kan rana ko wata to wala sai ka ji faɗi mauci ibn kafir a cikin tafsirinsa ya yi kaito maganar ikirima ya ce ikirima almajin ibn abbas ne ya ce ranan nan da allah ya halitta sai da ya zagaye ta da hijabi tsaitsai har kwaya saba'in ma'ana abinda za a kare ta a kare wannan karfin hasken nata ya ce to da za a ce a samu mutum ɗaya tilo duk wani gani na ɗan adam da ƙarfin ganinsa da hasken ganinsa a tara wa mutum ɗaya sannan a kuma ɓangaren aljanu duk ƙarfin ganin aljani da hasken ganinsa duk a haɗa ma wannan a koma ɓangaren dabbobi tsuntsaye ƙwari ma'ana dai duk wani abun da Allah ya halitta mai gani a ce a dunkule ƙarfin ganinsa da kaifin ganinsa a ba mutum ɗaya ikirma ya ce idan aka yaye hijabi ƙwaya ɗaya tak na rana ba za ta gano ba idan ka ba zai iya kallata ba sai sai to wannan ƙarfin hasken nata ita kuma ranar wani juz'i ne kamar ka ce juz'i ɗaya a kan saba'in na kursiyun Allah ma'ana duk wannan ƙarfin hasken da ake nufin idan an janye hijabi ɗaya tas ka haɗa gannai gaba ɗaya a mutum ɗaya ko halitta ɗaya ba zai iya kallon rana ba to duk wannan ƙarfin in ka haɗa shi ga baki ɗaya bai wuce kashi ɗaya kan saba'in na kursiyin Allah ba. Yake to shi ma hasken kursiyin Allah bai wuce kashi ɗaya a kan saba'in na al'arshin Allah ba. Ya ce, To, hijabin da Allah ya kange kansa da shi, to shi ma wannan hasken da aka zana gaba ɗaya da na ranar da na kursiyun da na al'arshin, to ba su kai kashi ɗaya ko ba su wuce ɗaya a kan saba'in na hijabin da Allah ya kange kansa da shi ba to abin da yake so ya faɗa sai ce to kayi mamakin ƙarfin gani da Allah zai bai wa mu'minai aljanna yadda za su iya ganin fuskar Allah subhanahu wata Allah ka saka mu a to saboda haka Allah wata ana ya yace a shamsu wal kamaru bi husban wato idan kuka duba za ka ce ar-rahman sai aka ce allamal qur'an ba a ce wa allamal qur'an ba sai aka ce khalaqal insan ba a ce wa khalaqal insan ba kuma sai aka ce allamahul bayan nama ba a kawo wawon ba kuma sai aka ce ash-shams kabar su ma duk ba a kawo ba wato don a nuna maka wannan jerin waɗansu manya-manyan ni'imomi ne wanda girman su ya wuce duk wani tunanin ɗan adam Allah da ya yi su shine kada ya san girman waɗannan ni'imomi to yake cewa shamsu wal qamaru da rana da wata bi husban suna tafiya da wani lissafi wanda ya karanta ilimin falaki zai faɗa maka cewa burji da ake da shi da Allah ce wal qamaru ko wal qamara qaddarnahu manazil watan nan da yake fitowa ya kare to an kaddara masa masaukai har kwaya 28 shi yasa masana falaki suka ce shi wata ba kwana ashirin da tara yake yi ba ko talatin manzilinsa ta kare ashirin da takwas to saboda ka sai dai ya zama kwana ashirin da takwas in wuta ba zai cika ba da wasu ainihin awanni wanda idan sun kare to shi ne za a gan shi sai a to shi ya cika ashirin da tara to lokacin da ya zama ya fito zai fito da ƙanƙanta wata take Allah shi kaɗai ya san iya wannan ƙanƙantar tasa sau da yawa idan wata ya zo ƙarshe akwai lokacin da zai riga rana faɗo akwai lokacin da rana za ta riga shi faɗo wannan dai wani abu ne bai faɗi ma ba zai bai kamata ba da lokaci a nufi akan su ba almuhim wata yana da manazir guda ashirin ainihin da takwas in sun kare to sai ne ya sake dawo akan ɗayar manzila ainihin ta farko haka ainihin Allah ya tafiyar wata ita ma rana haka ainihin take wannan tafiya sannan masana suna cewa ranan nan tafiyar da take yi a cikin sakan ɗaya idan ka ji wato abubuwan da ake faɗa adadin ya wuce sai ka ce anya wani abu gaskiya ne kuwa to sai dai ilimi ba za ka yi karsare ta shi ba ma'ana tafiya ce ta milamilai wanda za ka yi kira dubunnai ko ma'ainihin saba da haka a cikin sakan ɗaya to Allah subhanahu ta'ala ya ce kuma bi husban suna tafiya a bisa wani tsari a bisa wani lissafi wanda baya karkacewa tunda Allah ya yi rana ko ya yi wata ba su taɓa kuskure wannan tafiyar da Allah su wani ta'ala ɗora su a kai ba. In kaga an yi husufin rana ko husufin wata jan kunne ne Allah yake mana. Cewa in waɗannan manya-manyan halittun da suka nunnun kamu ninkin ba ninki ba su wuce Allah ya jarraba su ba ya kawo wani yanayi a jikinsu wanda ba a saba ba to kai min ba da auna Allah subhanahu ta'ala ya maka haka hmm. to Allah sai ke cewa wan najmu wash-shajaru yasjudan wan najmu wasu malamai suka ce ana nufin wato ainihin taurari Najm sai zama kenan annujum wash-shajar da kuma bishiyoyi yasjudani suna yin sujuda malaman tafsiri sun yi sabani dangane da abin da ake nufi da a nan. Imam Tabari rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin ya kawo maganganu biyu na malamai wasu suka ce shine ma la minan nabat duk abin da ba shi da maƙyangyama a cikin tsirrai to wannan shi ne ainihin annajm ma'ana abin da yake yaɗo ba shi da ƙauri duk abin da ba shi da ƙauri to sunansa annajam kenan kaman ka ce kabewa ko ka ce kankana ka ce guna ka ce duman kada duk abin da ya zamo yado yake irin ganyen dankali da sauransu kaga wannan duk ba shi da wani ƙauri da ya liƙe a kansa imamu tsabari ya rinjayar da wannan ainihin ma'anar domin ana magana ne akan tsirrai shi a tasa fahimtar to sai zama wannan da ainihin tsirrai wanda ba shi da ƙauri wa shajaru da kuma bishiyoyi masu ƙauri yasjudan duka suna yin sujuda a wajen Allah subhanahu ta’ala. ibn kathir da ya hikaito wannan magana imam tsabari suke to amma abin da zai fi dacewa annajmu anan ana nufin taurari saboda nassin ayin cikin suratul hajj alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu wal-jibalu wash-shajaru wad-dawab wa kathirun min an-nas la hawla quwwata illa billah kai dan adam kai dan adam ka shiga taitayin Allah fa yi wannan nutsi yace alam tara anna Allah ba ku sani ba shi Allah subhanahu wata'ala yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi duk wanda suke samai Allah bai togaci ba da wanda suke kasai duk suna ma Allah sujuda sai ce wa shamsu rana duk da girman halittarta wal kamaru da wata wal nujumu da dukkan taurari wal jibalu da duwatsu duk da girman su wa shajaru da dukkan bishiyoyi waddawa da kuma duk wani abin da yake taka ƙasa duk wannan Allah bai tozo sai ce wa kasirun minan nas amma da wasu da dama daga cikin mutane ma'ana akwai miyagun bayi sai ce wa kasirun haqqa alaihin azab wasu kuma da yawa azaba ta tabbata akan su ma'ana kishiyar wa'insan da aka faɗa to ibn kasir da sauran malamai sai suka ce to kenan nan Allah da ya ce wa najmu wa shajaru kenan taurari da kuma dukkan ainihin tsirrai yasjudan suna yin sujuda ga Allah subhanahu wata'ala to wannan zaga wasu malaman tafsiri suna yin tawili suna cewa as-sujudu huna da ma'ana al-khudu wai nan da aka ce da taurari da ainihin bishiyoyi suna yin sujuda a wajen Allah ma'ana suna rusuna ma Allah suna jawuwa a bisa duk abin da Allah ya ce irin yadda mai sujuda zai kai goshi bai yi wa Allah tawaye ba kaga mai sallah zai ainihin rusuna goshinsa a ƙasa ya nuna wa Allah shi ba kowa ba ne ba Allah shi ne kowa Allah shi ne komai to wai sai suka ce ma'ana wannan ya suda ne ana nufin suna jawuwa to amma malamai da yawa sun ce wannan tawili ne wanda ba shi da tushe bare makama wannan halittun na Allah suna yin abubuwan da Allah ya tabbatar amma ba mu san kaifiya ba Allah subhanahu wata'ala yake cewa yusabbihu lahu as-samawati sab'u ko tusabbihu lahu as-samawati sab'u wal-ardu wa man fihin sai in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura Allah subhanahu wata'ala yake cewa sammai bakwai da kasai bakwai da wanda suke cikin su suna yi ma Allah tasbihi sai Allah ce wa in min shay'in babu wani abu shay'in anan ba wani abu da zaka iya togewa illa yusabbihu bihamdi fati yana yin tasbihi game da gode wa Allah subhanahu ta’ala, sai dai ne walakin sai dai la tafqahuna tasbihahu ba kwa iya fahimta ya suke wa Allah tasbihi wannan kamarorin da muke gani da kafafuwan da aka dora su wayar ka ta hannu hularka takalminka komai da ka sani yana ma Allah tasbihi sai dai ba mu sanya suke yi wa Allah tasbihi ba baka isa ka ce ga ya tasbihin yake ba wasu masu ba ni na iya sai suke ta wai tasbihin bishiyoyi shine idan inuwa ta karkata kaga inuwa ta yi nan ma'ana idan inuwa ta yi karkata wani wuri wai alamar sun yi sujuda kenan ko sun yi tasbihi to wannan babu wani hadisi da ya tabbatar da wannan ingantacce daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi kuma duk abin da ya zama gaibu ne ba a gano shi da molanka sai dai ko Allah ya nasu ya ce kaza ko ma'aiki alaihi salatu wasalam ya ce kaza in ba a samu bayani daga wannan wuri biyu ba to duk wanda zai faɗa ya faɗa ne da molanka to saboda haka Allah subhanahu wata'ala sai ce wan najmu ko dai mu ce taurari wa shajaru da kuma bishiyoyi da, suna yi ma Allah subhanahu wata'ala sujuda a cikin wannan akwai yin gula ga kafirai bijirarrun bayi ni'imar da Allah ya maka kai ɗan adam da za a katsa ta miliyan ɗaya a ce ni'ima kaza ni'ima kaza to Allah bai yi wa bishiyoyi ko ainihin taurari tsaye daga cikin miliyoyin ni'imomin da ya maka ba to amma kuma su ba sa yi ma Allah tawaye ba sa yi wa Allah taurin kai suna yi ma Allah sujuda suna bautata ma Allah irin bautar da Allah ya ce su yi amma kuma kai ɗan adam da Allah ya mali imomi ka kan gare ma Allah ka butulce ma Allah ka yi watsi da ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya baka wannan abun azazanta mana ne wani daga cikin ɗalibai na a satin nan muna waya da shi daga cikin mutane mazaunin Abuja sai ke ta lokacin da kai wani tafsiri kake faɗin akwai bayan abubuwa na rayuwa in ba kuma ta ba ko dai tafsirin muna azumin bara mun karanta hadisi alisa alaihi salam da yake cewa ta isa abu ta isa abdud daga cikin bayanan da muka yi muka ce akwai wanda yake bauta ma gona bai sani ba akwai wanda yake bauta ma shago bai sani ba akwai wanda yake bauta ma abin hawa bai sani ba ya za ka gano irin waɗannan za ka ga cewa kullum kwaf suna bibiye da wannan abubuwa ba za su samu tangarɗa ba in manomi ne sallan azahar za ta yi ta wuce ba ruwansa yana nomansa la'asar ta yi ta wuce yana nomansa akwai mai bauta ma abun hawa wani ka samu cewa ɗan taksi ne wani ɗan a daidaita ne wani gari zuwa gari wannan kaiwa da kawowar tasa ba za ta ba shi dama ya sallah akan lokaci ba musamman a ce ana hada-hada ya aje ya ɗauka ya aje ya ɗauka to ke sallah Allah ya baki hakuri sai lokacin da ainihin na ga dama zan yi haka muke yi wani ma'aikacin ofis ne lokacin da yake ofis ɗinsa ana shiga da fita abubuwa baja-baja to ke sallah Allah ya baki hakuri sai lokacin da mu gama abin da muke to sai shi wancan ɗalibin namu wafaka wallahu ta'ala yake ta malam sai da na zo Abuja na ga wani abin da kake faɗa ya Ya yanzu aka ga musulmin mu Abuja musulmi ne amma wallahi zahar sai ba zai yi ba ba zai yi ta akan lokaci ba saboda kuji ba kuji ba shiga can fita can hada can raba can haka zai ta yi wani sai da asar ta shiga da asar ɗin ma sanya, sannan za ka ga ya je ya yi shi ma kotan kurciya Don Allah saboda wannan Allah ya halitte ka kai mahaukacin ina ne Allah ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa ya'budun yace akwai mai kuɗin da zaka samu motocin tsaga sunan bargaja duk safiyar duniya yaran gida a wanke motocin nan a goge su a kwakware su kuma suna nan ba hawa ake ba amma shi kuma da dukun dukun da dukun dukun mana akwai mai dattin da ya zama da yake jahilin addini datti sama da ƙasa ya kwaskware motoci an wanke su wasu ma har irin yadda ake wa takalmi a sa mai sai sai an sa mai mota ta rika walƙiya kuma tana nan fa a ba hawa za a yi ba yau haka za a yi mata gobe zibi tana nan kullum sai ya fito ya duba amma don Allah ya tambayi kansa shafi nawa na alƙur'ani yake karantawa a kullum istighfari nawa yake a kullum alatin annabi nawa yake a kullum nafila nawa yake a kullum bayin Allah nawa yake fitarwa daga matsala a kullum ya tambayi kansa da kansa irin su ne zaga Allah ya jarrabe su da 'ya'yan da suke fata Allah ya sa giwa ta faɗi a shana ma ka tara motocin wata ma baka hau ba ka mutu su hau su ketare ne ba wanda kuma zai ce Allah ya ji wallahi wani bawan Allah na je yana wa'azi na jinjina masa yake cewa wallahi ku kiyaye Allah ku bi Allah da abin da Allah ya maku ce an kira shi wani rabon gado Ya ce ana zaman makoki aka kira shi rabon gado ana ta addu'a wa mutum nan wallahi daga cikin ƴaƴan waya ce da Allah mota iri kaza aka masa motoci kala kaza kala kaza tun da ainihin bagas ta samu motar da uban ma bai hau ba ɗan ya hau in Allah ya taimaki ɗan ya bi Allah da dukiyar Allah ya ba shi lada kai kuma Allah ya tambaye ka dukiyar da ya baka baka bi Allah da ita ba kuma ga gashi ka bar ta wani ya mora ba a sarar ta wuce wannan rayuwa ka sha wahala ka tara ka kibin Allah da wannan wani daga cikin ‘ya’yanka na kirki ya bi Allah da wannan ya samu daraja a wajen Allah kai kuma ka zamo ainihin aljihun baya Allah ya kiyaye to saboda haka wannan akwai jan kunnuwa a wajenmu wannan jama wa shajaru ya taurari da bishiyoyi suna ma Allah su juda amma kai ba za ka yi ba in ma za ka yin to irin yadda Allah yake faɗa wala ya tuna salat ilahum kusala wala yunfiquna ilahum karihun akwai wanda wallahi sallar sai dole dole a cikin sanyin jiki a cikin kasala akwai daga cikin ɗalibanmu shi ma a satin nan da ya wuce yake ce mun malam wallahi abin da kake faɗa mana sai muka ga daidai ne kana ce mana mu dinga halarta karatuttuka duk da muna rena kanmu muna ganin kaman ba komai bane akwai inda za mu je mu zama malamai yace to malam na samu kaina yanzu a wannan halin yace ni yanzu Abuja wai har sai yin liman juma ake muku shi kuma a gida ko liman ta kawo salatu baya yi yace malam za ka ga rayuwar jahilci garin Abuja kaga manya-manyan masu kuɗi kana ganin su masu hankali ana hudu ba juma'a suna hira la ilaha illallah ko magana wani ya surutu ka ce matsayi shiru to kai ma kayi lagau yace amma wallahi ka su manyan mutane a riguna ana hudu ba juma'a suna tafi ana hudu ba juma'a suna waya ko suna amsa waya ko suna hira shi wai tun da ya zo duniya bai san ba kyau ana hudu ba ana magana ba ka shekara hamsin sittin me yi amfanin rayuwar taka kuma me kake yi Allah shirya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wasta ma a rafa'aha to kafin sannan za mu karanta abin da yake cikin tafsiri malam yake cewa suratun rahman makiyya wannan sura suratun rahman sura ce ta makka wato a arusal qur'an ana kiranta a rusul Qur'an wa hiya sittun aw thamanin wa sab'una aya shi anan yake cewa aya 60 ko wato aya 76 ce ko kuma ainihin da takwas ma'ana anan shi ke kawo ra'ayin mutanen Makka da na Madina ba mu ambata ra'ayin mutanen Makka da Madina 77 ce ga gwani Musa nan suratul Rahman makkiyatun wa hiya 77 aya haka ne gwani Musa yawwa to sai ke kawo a har ra'isi babban abin da surat take karantarwa ta idadu ala illahi lissafa ni'imomin Allah ko manya-manyan ni'imomin Allah lil ibadi wato a wajen bayi na ukuran, wanda suke na duniya da kuma na lahira bismillahir rahmanir rahim ar-rahman mai tafsir yace mubtada'un yace ar-rahman mubtada'un wa khabaruhu mahzufun khabar ɗinsa an shafe shi ai rabbuna au khabaruhu wato ko kuma shi ar ya zamo khabar na rabbuna kenan rabbuna ar-rahman ko kuma ar rabbuna kenan duk wani zai iya dauka sai sai allama man sha al ya sanar da wanda ya ga dama alkur'ani ai allama jibrila aw muhammadan sallallahu alaihi Wasallam, aw al-insan ma'ana Allah ya sanar da ko dai mala'ika jibrilu ko manzo alaihi salatu wassalam ko kuma ana nufin yan adam wanda Allah ya nufin ya sanar da su sai sai kaddama ta'ala ta'limal qur'an Allah subhanahu wata'ala ya gabatar da sanar da alqur'ani lil insani wanda zai yi wa dan adam ala khalqihi aka ambaci wannan kafin halittar ɗan adam li'anna ta'limahu domin sanar da ɗan adam ko ko sanar da alqur'ani akbaru ni'amillah shine mafi girman ni'imomin Allah alal insan akan ɗan adam bi dalili qawli kafirin saboda faɗan da kafirai za su yi ranar alkiyama wa yaqulu kafiru ya laitani kuntu turaba kafiri zai ce kai tansa ina ma ya zama turbaya sai yake ta fa akbaru rahmaniyatihi ta'ala fil hidayati liman hadahu bil qur'an mafi girman jin kan Allah wato a cikin shiryawa ga wanda Allah ya shirye da shine ainihin da alqur'ani ma'ana rahama jin kai mafi girma Allah ya shirye da mutum ta hanyar alqur'ani yace khalaqal insan ayyul jins Allah ya halicci jinsin yan adam allamahul bayan Allah sai ya sanar da shi bayani Ya an-nutqa shine furuci allati yatamayyazu bihi an sa'iril hayawan wanda da wannan ne dan adam ya bambanta daga sauran dabbobi wakila a wata fada aka ce arada bihi abinda ake nufi da shi al-insan din al-insanul kamil wato dan adam cikakke wa huwa muhammadin sallallahu alaihi wa sallam shine manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi allamahul bayan Allah ya sanar da shi bayani ai bayana ma kana wa ma yakun wato Allah ya sanar da ma'aiki alaihi salatu wassalam abinda ya kasance da ma wanda zai kasance anil awwalin wal akhirin na bayanin na farko da na ƙarshe wa an yawmiddin da kuma wasu abubuwa da za su faru ranar tashin alkiyama wa bayanin ahkam kuma Allah ya sanar da manzo alaihi salam hukunce hukunce min al halal wal haram na daga halal da kuma haram wal hudud kuma Allah ya sanar da shi iyakoki wal'ada da kuma na dubba almanziliya na ainihin zaman gida wani ijtima'iyya da kuma ainihin na zamantakewa manzo Allah shi fi kowa kwarewa a wannan bangaren shi yasa muka faɗa manzo alaihi salam hatta saka tufafi na manzo alaihi salam zaga akwai kwarewa a ciki manzo alaihi salam akwai tufafinsa na zaman gida akwai tufafinsa na fitowa waje akwai tufafi na tarar baki ko na zuwa idi ko juma'a kaga wanda shi ya nuna kwarewa da sanin rayuwa amma wani sai ga bijim da babbar riga ya kwanta yana bacci to kaga wannan ai akwai karancin ciki ko. ka zo ka kwanta da malam kai ma ba za ka aiki ba ko kuma ka ga mutum ana zafi da katuwa kubta ana zafi aka ga aka bata sai ba kumta aka samu ana zuba hmm. da ita sai kumta aka bata ya zama lokacin sanyi ko to wani sai ga ba cikin wani sosai a abin nan to manzo bai hatta abin da shafi zamantakewa ta shige da waje to shi ne Allah ya ba kwarewa sama da kowa alaihi salatu wassalam to Allah subhanahu ta'ala sai wato ainihin yake cewa ah, wa shamsu wal qamar a shamsu wal qamar yace da rana da wata ya ashamsu Samaru qamaru bi husban da rana da wata suna tafiya a bisa lissafi tsararre an yajriyan bi hisabin ma'alum, suna gudana da wani lissafi sananne muƙaddar wanda Allah ya gwargwaje shi fi burujihima a cikin burjansu wato shine wannan masaukai nasu sai ce wa yattasiqu bi zalika umurul kainati sufliya kuma da wannan gudanar rana da wata to da wannan ne al'amuran duk wata halitta ta ban ƙasa take iya cika ma'ana in ba don gudanar rana da wata ba to babu abin da ainihin zai iya tabbata kun ga yanzu tsirrai ɗin nan suna son duhun dare suna son hasken rana jikinka yana son duhun dare yana son hasken rana ko menene to yana son wani ɓangare daga dare ko ainihin rana shi ne abin da mai tafsiri yake faɗa sai ce wa taktaliful fusul kuma da gudanar rana da wata lokuta suke bambanta a gane lokacin sanyi lokacin zafi lokacin damana lokacin kaza kun ga wannan duk ta hanyar ainihin wata ya kama ya faɗi haka nan shekara za ta dinga ainihin juyawa sai ce wal auqat da kuma lokuta a san safe ya ce rana ce wannan dare ne yammaci ne sai ce wa tuqlamu sinuna wal hisab kuma da wannan ake gane shekaru da kuma duk wani lissafi da za'a yi kun ga in ba dan wata zai fito ya kama wata ya shiga ya fita ai ba za a iya wa na shekarar ta kaza kowa na ainihin watan sa kaza kowa ne kaza kaza da sauransu ba bindi ba za a iya gane wannan ba to shi ne sai yake cewa ah, wan jam sannan ah, da kuma wato tsirrai ya yace mala shi lahu abin da ba shi da ƙwauri minan nabati na daga tsirrai wannan shi ne ra'ayin imamu Tsabari kamar yadda na faɗa Ya ce yace mu shine duk wani abin da yake yaɗo. mun ce Ibn kafir kuma da sauran malamai sun daga kan cewa taurari ake nufi to shi ne yace wa shajaru ma saqun da kuma bishiya irin wacce take da ainihin kauri yasjudani wato ainihin suna yin sujuda shine yace yaqdaani bima yuradu minhuma suna rusuna ma Allah subhanahu ta'ala ga abin da ya zamo an nufe su da shi to sai yace was samaa rafa'aha wa wada'a al-mizan Allah subhanahu wata'ala sai yace was samaa rafa'aha wani daga cikin al-ishtigal was samaa dole za mu kaddara fi'ili mahzufi wanda na gaba ne zai fassara shi kenan wa rafa'a samaa Allah subhanahu wata'ala shine ya daga sama Allah yake cewa Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha Allah shi Allah shine wanda rafa'a as-samawati ya daga sammai bayan Allah ba wai saman nan kadai ba su sammai din gabaki daya kuma duk wani malamin addini zai fada maka sama ta daya ba ta da ainihin mahaɗa tsakanta da sama ta biyu sama ta biyu ba ta da wata mahaɗa tsakanta da sama ta uku har ya zuwa saman bakwai ma'ana ba za ka ce sama ta biyu ce ta riƙe ta ɗaya kar ta faɗo ba ko kuma ka ce sama ta uku ce ta riƙe ta biyun da ta ɗaya kar su faɗo ta huɗu ne ta riƙe ta uku zuwa ta ɗaya kar su faɗo a'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allahu allazi rafa'a as-samawati bi ghairi amadin Allah shi ne wanda ya daga sammai ba tare da wata gwafa ko gishiri ba ha ga tanan kuna ganin ta sama Don Allah kun taɓa jin wani bature wanda ya ce saboda yawon duniya yawon buɗe ido an ci karo da wata gwafa da Allah ya tokari sama wallahi da da akwai da sun faɗa. Hmm. babu ita babu dalilinta akwai wanda suke yin gurguwa fassara a nan sun ce wai Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawunaha wai Allah shine ya daga sama da ainihin gwafa wadda ba ku iya gani bighairi amadin tarawunaha ba tare da gwafar da kuke gani ba a'a bighairi amadin magana ta cika tarawunaha kuma sabuwar magana ce don in ka ce wannan sai zama tarauna ha sifa ce ta wancan amadin din wanda kuma ba sifar sa bace ba ya gairi amadin magana ce ta cika tarauna ha kuma sabuwar magana wato ka ji gaskiya ka tarji sai alqur'ani tarauna ha ga tanan kuna gani kun ba wanda isa ce akwai gufar thumma stawa ala al-arsh sai ta inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula Allah subhanahu wataala shi yake rike da sammai da kasai domin kada ya zama ainihin sun bushe na taɓa faɗa mana kissa ta Isra'iliya wadda kamar yadda ma'aiki alaihi salam ya nuna mana Isra'iliya kada a gaskata kuma kada a ƙaryata ma'ana abin da nasi bai kore ko ya tabbatar ba ana kewa da ainihin Isra'iliya wanda hadisi bai kore ba cewa annabi Musa alaihi salam bayan yayi gani da Allah sai ke cewa Allah wai yanzu duk daɗin bacci na Allah ba ka yin bacci yadda bacci ke da daɗi to Allah subhanahu wataala sai ya bashi mazubi kamar yadda malaman tafsiri suke ta aka bashi ƙwariya ko wani abu na gina cike da ruwa aka ce ya rike annabi Musa yana rike da shi sai aka sako masa ɗan gyangyaɗi abin ya sufuce ya tarwatse annabi Musa ya firgigi abin ya sufuce ya fashe ruwa ya zube aka ce na abin da aka bashi sai Allah ya gaɗi ya ɗauke ni ta faɗi ya fashe Allah ce to Musa da za mu gyangyaɗi ko bacci ina masu sama da ƙasa in ya zama wannan ɗan ƙanƙanin abin da aka baka ɗan gyangyaɗi kaɗan ya sa ya salwanta ko da za mu yi bacci ko gyangyaɗi ina masu sama da ƙasa tare ainihin mun tashi daga aiki shi yasa za ka ji akwai masu wa'azin turmi wanda suke duk da cikin isra'iliya na karanta a wani littafi wato wannan domin a razanar da kai cewa wallahi ka shiga taitayinka duniyan nan da kake gani wani tsori da dare ne kada ka ɗauka daren da ne cewa Allah da ya yi wannan ƙasar sai aka ɗora akan wani ƙaton dutse dutse mai fatin gaske shi kuma dutsen sai aka ɗora shi a bayan wani ƙaton sa shi kuma san sai aka tsaida shi akan bayan wani katon kifi wasu suke cewa shi ne nun Allah da shi ne mafi sani to shi kuma kifin yana kan ruwa don Allah bawan Allah wannan ɗorin ɗoriya kifin nan da zai lumiye kasa me kake so ka ce me zai faru to sai suke sai suke magana akan kiyayyar da shekan yake wa ɗan adam wai ɗan ya tafi ya ratsa wannan dutse ya wuce ya wuce wannan sa sai dai ya samu wannan kifi ya ce kai yanzu ba Allah duk nauyin nan baka jin sa yace wani nauyin yace to yace to dan goce ka dan zaka ji hayaniya wai ma'ana in ya goce sa ya kasa dutse kasa duk mala ina duk mun ne ga wake almuhim dai an nuna min lokaci za mu tsaya a nan insha Allah ta'ala abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi binta ya nuna mana bata bata ne ba mu ikon ta sa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad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 اللهم أسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم توفنا مسلمين وليقنا بالصالحين يا رب العالمين اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم استر عوراتنا وآمر روآتنا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اهد أولادنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وآت مبتلانا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اكفنا شر أعدائنا اللهم رد عنا شر أعدائنا اللهم كف عنا شر أعدائنا اللهم اكفنا شرهم يا رب العالمين اللهم اكفنا شرهم يا رب العالمين اللهم كلنا عليهم يا رب العالمين اللهم كلنا عليهم يا رب العالمين اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم يا رب العالمين اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم يا رب العالمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم رد عنا شرورهم يا رب العالمين اللهم اجعل شرورهم في نحورهم يا رب العالمين اللهم سلمنا يا رب العالمين اللهم سلمنا يا رب العالمين اللهم سلمنا من كل مكروه يا رب العالمين اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا اللهم انت بحاجاتنا عليم قدير فاقضيها ويسرها يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك وانعم واكرم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين